فيها قراءة الحاج وفيها قراءة العاجي والتوقف في الكلمة وفيها يذو cikin mudawwana kuma التوقف وقفي na imamuna Malik radiyallahu anhu fil kaimahati watan ga kaimahatu wannan ibn Yunusa yace abin da ake kira kaimahatu ibn Abdussalami yace abin da ake kira a fata ta jaki ko fata ta alfadari wadda aka jemi ita ake kira kai mahatu amma wasu maluma sun tafi akan cewa ko fatar doki ta shigo ciki to shigo fatar doki ciki da ma shi dai doki an san akwai sabani gun maluma na ci ne da rashin ci ne amma shi alfadari ba a yi sabani ba shi ma jaki maluma sun tafi akan cewa ba a cin jaki da jaki da alfadari fatar su ita ake kira alkaimahatu wannan fata jaki kenan ko kuma fata ta alfadari bayan an je ni, to imamu na malik an tambaye shi wata ana sallah bisa ga fatar jaki yace ba a yi yace la yujibu ni la ara an yi sallah ala jiddil himari wa in zukiya yace la ara ni kan bani ganin maslaha wata ala an yi sallah ala jiddil himari ay sallah akan fata ta jaki wa in zukiya koda ko yanke shi an kai koda an yanke jaki ba a sallah akan fata ta to bisa ga wannan tunda an kace ba a sallah akan fata tai ashe kenan jaki muharramul na. ashe duk muharramul akali ko an yanke shi an ka je mai fata tai fata tai ba ta tsarkaka da jima amma nan ga jima a tsarkakar da ba ta yi nan ga na ai sallah akan ta amma tana tsarkakuwa saboda mi manzo Allah shi na cewa watan ayyuma ihabin dubiga faqad dahura sai maluma sun kai sabai sun kace shin wace irin fata ake ce ma ihabu wace fata ce ihabu shin fata ta abin nan an na'amu dabbobi na ni'ima a raƙumma shanu tumakai awakai fata su ita ce ihabu saboda mi hadisi yana bayani akan wata akuya ko wata tunkiya wadda ya kasance ta mutu masu ita suka jawo ta to sai dai manzo Allah ce hallan fa'atun bi ihabiha me sa da ba ku amfani da fatar ta to nan ga wasu maluma sun kace ihabu fata ta dabbobin ni'ima aka nuhi wasu maluma suka ce a'a duk fata dai ta dabba ana kiranta ihabu gabanin a jeme ta in an ka jeme kuma shikin ta riga ta tsarkaka watan danya fata ita ce ihabu in an ka jeme an ka ɗebe sanyin nan da a cikinta, ya kasance kuma in ta bushe watan ta koma ta bushe ba ta lalacewa ba ta rubewa to nan ta tsarkaku ana iya amfani da ita amma amfani wanda ya kasance ba na sallah ba kuma ba kai cikin masallaci ba ba a sa cikin masallaci in ya kasance watan ta dabbar da ba a ci ta kama irin jaki ko da ko an yanke kamar da imamu na malik radiyallahu anhu ya ce amma kuma an yi mai tambaya akan alkai mahatu yayi wakafi akan wannan bai jawabi ba saboda ni li ta'arudul qiyas wal asali li qiyasi saboda kiyasi ya yi kaura da asuli tun da dai asuli an san duk muharamar akali haram na a ce shi haka nan kuma duk juz'i ne haram na amfani da shi to sai kasance ga sahabatu a sahabatu da lahi alaihim suna rataye ta kubba waɗanda ya kasance marikin takobin nan watan da fatar jaki an kai shi kamar yanzu Allah misali irin wanda aka wa musamman da aka wa adda adda an marikinta ana samun fata a dunke shi saboda ta yi daɗin riko kuma ta yi ƙarfi to ita wannan fata ta jaki in an ka je mai ta ana takobi sai a komo sai a kai ma dukawa sai su naɗi bakin wannan wurin sai su yi marƙin takobi da shi to kuma sahabbai sun kasance suna rataya su yi sallah amma wannan abu muharaz ya tambayi malikun anas radiyallahu anhu ce mishi ana sallah da fata ta alkaima hatu sai ce haza ta ammukun ya ce ai wannan na tambaya ce wanda ya kasance kamar zurfafawa na ga addini ya ce sahabbai ba su gushe ba suna rataye kubbansu, suna sallah da ta kubbansu, kuma ta kubban suna da jini ashe in an karata takobi an kai sallah da shi da jini bisa ga lalura na to rataye takobi a sallah shi da jini ashe shi ka sa kenan in shi na da fata ta jaki ko ta alfadari a rataya shi a yi sallah duk na ba su da bambanci bisa ga wannan sai maluma suka ce to in an ka diba babu wani abu wanda ka tsayawa matsayi kai mahatu wajen takobi babu abin da ka isuwa in ba ita ba saboda ta ɗaya za a sanya ma takobi takobi shi shekaru lafiya lau mariki da nashi bai lalace ba to bisa ga wannan ashe irin wannan lalura ita ka sa a rataye takobin da adda fata ta jaki ko fata ta alfadari a yi sallah da shi to shi na wata kofa kai mahati don hakan ga bai jawabi ba saboda an kadiba ga kiyasi kan lalle hakika ba a yi amma an kadibi kuma asali nan nan ga sahabbai na yi ridwanullahi alaihim shikenan kuma sai a yi wa maniyun wa maziyun wa waliyun to kaga bisa ga wannan a in mun kadiba to yanzu kenan jaki in ya mutu fa jaki in ya mutu an ka hede fata ta yi iya kan mamunin kenan tunda an ka ce wanda an ka yanke dan abin da ce na wa'in zuke ko da an yanke la ara ala la da himarin himari wa in zukiya haka imamu malik ya ce to kaga an ka ce ba a yi akan jaki jaki da kasance akwai nau'i ne wanda aka ci kuma su masu ta yi akan halaci ci ne shi kai ne <laughs> an kiyaye da wannan to kaga yan an ka diba ai ba a cin kare a shekenan kaga ba a yi da fata kare ba a sallah akan fata kare ko da ko an yanki wanda an ka ce ba a sallah akan fata jaki ko da an yanki amma in mun hukuma ga ayyuma ihabin da biga fata hura ana iya jemewa in an ka jeme a yi amfani da shi fiya su mumahin ba komai akan wannan ba mu je da hansin na ke ta mu ta yi mu je mu wa maliyun wa waliyun wa maliyun haka nan maniyi na jita wa maniyun haka nan maniyi na jita ne maniyi na jita ne watan min adamiyin wa gairihi min bashir akali wa min muharamin akali maniyi na jita ne amma shi ma maluma sun yi sabani akan shi a nan sabanin da an kai aka mani in an ka diba makaruhu can inda shi ka hitowa wasu maluma sun ce wurin na tsarkake na ashe kenan mani mai tsarki na can wurin zama ne amma inda biyo fa inda biyo duk ma inda biyo wurin na shi zama na jisa haka wanda ce cikin talqinu haka sahib talqinu tahi alqadi isma'il cikin talqinu nashi abin da yace watan dukkanin abin da kasance ma'i'ina haraja min as-sabilaini in ya hito ta hanya biyu wa huwa najisun to najisa ne yace kalbauli wal gayidi wal maziyi wal maniyi wal maziyi wal wadiyi wa damil hayli wal nifasi wal wa gaidi zalika wa gaidi min badali wa gaidi zalika min badal yace kullu ma'in haraja min as-sabilaini wa huwa jisun dukkanin abin da ya kasance ruwa ne narkakke ne mai narkewa ne haraja min as-sabilaini wa huwa jisun yace kalbauli wal gaidi wal mani wal madi wal wadi wa damil hayli wal nifasi wal istihalati wa gairi zalika min al-balal duk abin da abbalal duk abin da an sanyi zai shigo cikin wannan kamar irin root pressure kamar sai a hukumu to sai malama suka ce an kadiba in an kadiba muqarrul mani zahirun na amma an kadiba maharajuhu najisun na to ka hakan ga to bisa ga hakan ga ashe kaga irin mani kenan dabba zai ta hannu dan ma maru dahirun na tunda mu ba hu akalina an gane ku kaga haddi ne wannan zai hita to amma fi musulmi maliki radiyallahu anhu ko manayyan dabba mubahur akalin najasa ne saboda mi manzo sallallahu alaihi wa sallama Aisha radiyallahu anha ta wanke mani ga tuwahin manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma lokaci ta ce na karkare shi ashe an kace an karkare karkare wannan da an kai shi ne kenan ashe in ya busasshe shi a tsarkaka danye ne shi an najisa bisa ga ittifaqin maluma danyen mani najisa ne bisa ga ittifaqin maluma to in ya bushe fa akwai sabani masaba ta Ahmadu Hanbalin da su maluma sun tayi akan sarki ne kuma shi ma imamu na Malik wasu daga cikin maluma masaba ta sun tayi akan sarki mane in ya bushe don haka idan aka karga aka karkare ba sai an wanke ba sai a sa akai fata ce ina sa akai fata in karkare shi in karkare shi da tuwahin manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa tuwahin shi sa tuwahin shi sallah kuma sannan nan shi na horona da in wanke ina wanke mai mani ga tuwahi ne ki sanya wannan tuwahin da sanyin su hita tace ina ganin jirwayin wanki ko aisha radiyallahu anha ta faɗi wannan to bisa ga wannan dai in an ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama da hujjoji na nan ga sai a ga dai mani dai danye ne na jisa na ne kuma ɗahiri na ga wani ƙauli amma fi ba sabi malikin da wanda abu sashi da wanda ɗanye duk gaba da wankewa za a yi wa madiyun shi maziyi bisa ga ittifaqin maluma shi kan najasa ne babu sabani akan zaman maziyi najasa maziyi gaba da ne da na mace da na namiji dukkani ne najasa ne bai da tsarki shi maziyi saboda hadisi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace na kasance kuntu rajulan maza'a na kasance mutum wanda mazi ke hitoma ko amratul miqdada ni ko miqdadun arda alkin dishi tambayin manzo sallallahu alaihi wasallam shi miqdad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fihi da wudu yace ka wanke zakarinka kuma ka mai da arwallarka da haka maluma suka ce shi mazi in ya hito za a wanke jami'u zakari gare shi sannan kuma sai an yi niyya ta wankewa kama sai ake hukumu insha Allah fi babil gulli wa wa haka nan shi ma wadiyi na jasa ne to in mun ka doka mun kace kullu ma ya'in haraja min ka ga kaga ma'ina kuma haraja min sabilaini shi ma an tambayi Abdullahi bin Abbas akan hukunci ne yace fihi alwudu wadi shi na da alwala to shi wadi ruwa ne mai kabari wanda ke hitowa galiban a kibla a au akiba hamlin sakilin ko bayan ɗauka wasu kaya masu nauyi bayan mutum ya ɗauki abu mai nauyi bayan ɗauka wasu kaya masu nauyi to wadi zai hito mishi ɗaya daga cikin wannan shine dalilin hitowa ta yi ko dai shi kasance shi hito bayan hitsari ko kuma bayan mutum ya ɗauki kaya masu nauyi to zai hito bayan ɗauka waɗannan kaya din. to shi ma dai wadiyi na jisa ne wa ƙaihun haka nan kuma ƙaihun ruwan ƙurji waɗanda ya kasance masu kabri waɗanda babu jini cikinsu su ma na jisa ne su aka ce ma ƙaihu maluma sun yi itifaki akan zaman su na jisa wasadidun haka nan su ma ruwan kurji waɗanda ya kasance ba masu kauri ba waɗanda ke haɗe da jini su ma najisa ne wa rutubatu farjin hakanan kuma sanyi na farji ko da na dabba ne to najisa ne can gabanin a inna ma'u min mahi wanka na waje ba saboda hitan mani to shi wanda ya wannan tambaya mazo Allah ce mishi ba komai ka wanke zakarin ka sai kai sai kai sallah kai ai wallahi kai sallah saboda me saboda rubutu farjin kenan to bisa ga wannan rubutu farjin a ya kasance na jisa kenan shi rubutu farjin jisa ne to shi na kaga in mu hukuma can ga kaidin talqinu yace kullu ma hajji min sabilaini wa huwa najisun ko yace haka nan kuma albalalu balal dukkanin balalu na jisa ne sanyi sanyi wanda ke hitowa na farji damshi wanda ke hituwa ga farji na jisa ne kaga wanga ba maniyi bane ba maziyi bane ba wadiyi bane to ta inda ai ce dukkanin abin da ke hituwa inda ma'i ina haka ma habbalar ya shigo ciki to kaga in kadiba ba a ce mishi maniyi ba a ce mishi maziyi ba a ce mishi ah, wadiyi ba a ce mishi kuma hadu dan akwai hadu ko zaki wanda ke hito ma mata kusan haihuwarsu to shi ma haru din nan alharu shi ma shi ma najisa ne ba ɗahiri ba ne saboda ma'i ne kuma har da sabilai ne ya hito ga ɗaya hanya biyu an gane wannan ko to da an kace dukkanin abin da ke hitowa dai daga hanya biyu najisa ne ba ɗahiri ba ne to sai ya ci hukumu dodu wal hasa addudu wal hasa wal basur sayati hukum hafi fi babil wudu insha Allah ta'ala wadamun masuhun haka nan hakanan jini wanda ya kasance ya zuba da sababin yanka jinin yanka na jasa ne walomin samakin can inda muka hito muna, muna bayanin akan al'ayanu ɗahiratu ya ce wa damun lam jinin da ba na yanka wa ɗahiri ne mun yi bayani irin wanda aka samu cikin jiyoji ko kuma wajen a cikin sasanni na dabba lokacin da ake hidatta ko lokacin da ake rarrabe sasanninta ana iya samun jini cikin sashi cikin gaɓoɓinta lokacin da ake yankanta bayan hida ko bayan an wanke to wannan jinin gairu masfuhin ne zahiri ne wannan fi masabi malikin radiyallahu anhu wa shafi'i wa abi hanifa wa ahmad da hanbalin wa jumhurul ulama'i siwa dawudu ban daga dawudu zahiri ibn hazmin ya ce akan cewa jinin da ba na yanka ba jisa ne wadan mun lam yusfa ko to to shi masfuhun lam yusfa jinin da ba na yanka ba shi ma na jisa ne ai da an ka nan damun masfuhun ko ina an ka samu wannan Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani shina cewa قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها أو لحم خنزير أو فسقا أحل لغير الله به فمن ذكر غير باج ولا آد فإن الله غفور رحيم فمن ذكر غير باج ولا آد فإن الله غفور فلا إثم عليه كو شهد فلا إثم عليه ba shi da shi ba kuma na tsura gaida bakin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim an gane ko Ka nan nan ga yanzu nan kul ma ajri fi ma uhiya ilayya muharrama ala da'imin yadamu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan ashe ke nagar masfuha mawhumi muka ji ciki ko to wannan ina jin shi a cikin bakara ala imran nisa'u ma'ida wannan shi cikin suratul an'am na suratul an'am kenan shi a karshe ko to wannan a cikin suratul baqarati ni su tilba karati kullum aji da kima uhiya ilai muharrama ala ra'imin yal'am wanda annaba kara wata inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna ta, ma harrama alaykumul maytata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillahi faman tura ghayra bakin wala adin fala ism alaihi inna allaha ghafurur rahim ko ka gani nan ga inna ma harama alaikumul maitata waddama an ce masuhun ba a ce masuhun ba ko an gane wannan ko sai kore ma alaikumul maitatu waddamu wala hamul hinziri wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wannan ihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nusub ko wa anta takasimu bil aslami zalikum fisq al yawma yaslzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa adamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ko kuma nuzura fi mahamasatin gaida masu janifin da izmin gaida masu janifin da izmin fa inna allaha ghafurur rahim ko haka ko to yanzu ka gane in ka diba ma alaikum mai tatu waddamu waddamu ba a ambaci masuhun ba babu su ciki ko can kuma inda Allah ke cewa inna ma harama alaikum mai tata waddama ba masuhan ba an gane wannan to sai shi ina hamin a zahiri yadda ya akan cewa to wannan in mun kadi ba ga ka'ida ya tabbata da zahirul kitabi wancan kuma ya tabbata da mafhumul kitabi shin ga ka'ida ne muka gabatar suwa zahirul kitabi ko akan mafhumul kitabi mai ilmi na fa <laughs> eh? kaga in hukuma ga ka'ida ko kaga dan masuhun ha gairu masuhun bai halatta saboda mi cikin mafhumi yake ba a gabatar da mafhumi akan manduki ko shi in ka tiba nan dama mandokun na gani masu shi kuma abin ga mafumi na ya tabbata amma hadami da mafumi ba da mandoki ba to kaga sai mun ce asirul kitabi zahirul kitabi ko sannan mu ce mi sannan mu ce mafhumul kitabi kaga ga ka'ida an ka samu ta'arudi na hujjoji shi an na nawa shi an na uku ko to amma na me ka halattawa eh, watan nan ga watan ya kuma ni tsora gaira bagin wala adin kuma ni tsora gaira bagin wala adin fala isma alaihi muna magana akan shi ko amma in mun hukuma can ga shi nashi kauli sai an wanke ko gaira masfuhi na sai an matse shi an wanke shi to nan ga shi ko abinda ka abinda ka kada kauli ne sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama aisha ta ce mun kasance muna da huwa abinci wata aluhul humratu jana tasowa sama na jini ga miyanmu gabanin miya ta kai miya to muna ganin jini ya taso sama ana ganin haka na ai duk sadda an kai sama duk an kai sama ai jinin nan in ka diba garin masfuhi ne ko to na zamanin mazo kenan sallallahu alaihi wasallam mazo Allah zai sha wannan miya sahabbai za su sha wannan miya don haka shi kenan kaga watan wadamun masfuhun jinin yanka shi di najasa to bisa ga wannan ana magana akan jini akan jini akan jini akan jini to yanzu Allah misali kaga nan ga ashe wanda ayin matsu shina cin musai wanda ya matsu shina cin jini wanda ya matsu shina shan giya wanda ya matsu shina cin naman shina cin naman jaki shina cin naman duk abin da aka ce ma abinci shina ci saboda mi Allah shi na cewa wa da lakum ma harrama alaikum ku illa madurtin ilaihi sai ku abin da ya kasance kun ka matsu ga ku yi amfani da shi ashe in mutum ya matsu shi na cin naman jaki balle naman biri balle naman kare ko duk ana ci domin mi domin mi domin kariyar rayuwa ko domin da rayuwa daga mutuwa saboda mai Allah shine cewa falatul qubi aidikum ila tahlukati kada ku je farayukan ku cikin halaka to kaga bisa ga wannan ashe tunda an ka ce ko da ma alaikum mai tatu wadamu walamul hinzini ko wa ma uhillu bi ghayri llahi bihi wal zatu, wal mawqudatu wal mutaraddatu wan nadihatu wa ma akala sabu'u duk waɗannan ga su an ce an haramta muku ci su in ba su samu yanka ba sai an kace illa ma zakaitum daga cikin su ko ko da wasu daban wanda ba su ba al-istina'u shimmatu sunna ko mun fasuluna wasu maluma sun ta akan cewa istina'i mun fasulina ba mun kadina ba istina'i mutasilina ba mun kadina ba in mun kace mutasilina illa ma zakaitum cikin wadance ne ga illa ma zakaitum cikin wadance ne ga wa ukila muzakka wa ro'i sami hayati kenan al-mutaraddiyatu in zukiya ukila almunhanikatu in zukiya ukila almutanaddiyatu in zukiya ukila wannan ɗihatu in zukiya ukila wama akala subu in zukiya ukila an gano wannan ko nan nan ga in mun kace istina'i mutasalina in mun kace mu ko mun ina illa ma zakaitu min gairiha sai abin da kun kai wanda ba su ba in in akuya in akuya mota ta buge ta ko kuma ta mota ta buge dabba ba a ce a kawo ba in an kace tuna'i muka ina, amma in mutasili a ce a kawo ba don haka muka cewa a kawo in tunai mu ina <laughs> to to wannan shine don haka ga shi dai karatu abinda aka so a gane maqasid shar'i me amanu shari'a abinda amanu shari'a ihrajul mukallifi min da'iyati hawahu ila ma fihi hawa shine maqasid shari'i manufar shari'a gaba ɗayanta fitar da mukallifi daga bai son rai ne ga abin da adda bai son rai to duk hukumce hukumce suna da bai son rai in ka bar wa shari'a ta yi zaka bi son ranka ko to ashe kenan ka ga yanzu nan wanda wanda a mota ta buge mai akuya ko ta buge mai dabba yi, wanda kasance mu ba akalta ya sayu ayyanki daidai shiki saboda istina'i mutasilina haka kuma maluma sun kace wal istina'u mutasilun wannan ita masaba ta malikiya to bisa ga wannan in mun hakoma dai ga magana akan damu masfuhun jini na yanka to yanzu bisa ga ladura an samu ashe kenan in kana jin yunwa ka sha jini ko kuma na tsura da bakin wani adin a shi bisa ga ildirari ba a shan jini ana sha bisa ga ildirari ba a shan giya ana sha wanda ya ci wani abu ya makare shi na nanga, ya samu shi ne ki sha giya don shi wuce Lai ga kirgusa ce ana sha to ita giya abinda ba a yi ba a magani da ita saboda manzo Allah ce inna hada un da babu manzo Allah ce ita giya Ciyo ta ba magani ta ba ba a ko maganin ciyo da ciyo, sai dai a yi maganin sai dai a sa magani a yi maganin ciyo, amma ba a sa ciyo a yi maganin ciyo da shi to bisa ga wannan ita giya lalle haƙiƙa maluma sun tafi akan cewa ba a shanta saboda magani amma wasu maluma sun tafi akan ana sha saboda magani sun ka ce a abin da ka sa ba a shan giya saboda magani maganin nuka yawa gare su akwai magani daban-daban daban-daban daban-daban masu maganin rashin lahiya sannan kuma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rashin lahiya ta ha ba magani bace don haka ita giya ba a shanta saboda magani akwai magunguna da kai suwarta amma yanzu kana jin yunwa ka matsu babu komai sai musai yadda dare na kuma sannan lallai hakika akwai tabbar na in ka ce shi zai ma maganin yunwa amma ita giya babu tabba akan cewa in ka sha ta za ta yi ma maganin rashin ka wa damun walomin samakin haka nan kuma jini na yanka watan a najasa ne walomin samakin ko da ko daga kifi yake to mun bayani akan cewa ita giya ba a magani da ita to sai ga jini ana tsiba ana samu wasu a ɗebi jini wani a samu wani shin damun masfuhun na ko ba damun masfuhun na ba to wannan ita an matsala da maluma na zamani suke ce ma a naƙalu dami min ash-shahs as-sahihi ila ash-shahs al-maridi kiran tujini daga mutum wanda ya kasance lahiya lau zuwa ga wani mutum wanda ya kasance mara lahiya na to me hukuncin wannan jinin ya halatta shi a ɗebo shi a sama wani tunda mun ɗauke shi damin masuhun ko ba damin masuhun ba ne wasu malama sun kace ba masuhun ba ne saboda shi damin masuhun da ɗebo shi zai samu tagayyuri kuma shi wari wannan kuma hukuna aka sa hukuna ce aka yi an sa allura aka jawo shi da kuma aka jawo shi ya biyo wata jijiya wanda ya kasance jijiyar nan da biyo tana da mula'ama tana da dacewa da irin jijiyar da hito cikinta kamar ya hito na cikin wata jijiya ya biyo cikin wata jijiya ya zagaya kuma ita wannan surkaɗin da aka sanya shi jiki, wannan jikaɗin ita wannan kis ɗin wanda ke cikinta ita ma tana da mula'ama da yanayin jiki ne ba zai samu tagayyuri ba ba zai samu canji ba to shi irin wannan jinin bisa ga bayanin da mun kai yanzu na waɗannan ayoyin da muka karanta guda uku ko mun karanta man dura ga bakin wala adin illa matsuritin ilahi sai abin da kun kai bukata zuwa gare shi to nan an samu idrari can an ci musu saboda mi saboda kariyar rayuwa ashe nan za a ɗebi jinin wani a samu wani saboda mi saboda kariyar rayuwa ashe kenan duk kusan hukuncin su guda sai wasu maluma sun kace a'a ai shi ma ɗiba jinin wani a samu wani ba min babil ya ba min babil ya babi na na cin abinci in baka ci abinci ba za ka mutu don haka ga sai maluma su ce to adiba a gani matsala kashi uku take adiba a ga shi wanda za a ɗiba jini ne wani irin mutum na za a ɗiba jini ne wanda ya kasance diba jini bai wahalshe shi na in haka nan na ana ɗiba jinin wani a samani ko da ko kafiri ne ana ɗiba jini inda an samu la'ama ta dacewa ta jini babu komai ana ɗiba jinin wani a samu wani amma hada din wanda za a ɗiba jini ne ba zai samu wahala matsananciya ba bai samun fitar rayuwa ta ɗiba jini ne kuma bai samu wahala matsananciya saboda mi muna da ka'ida ta fiqihu a wanda suke ce ma addararu yuzalu kenan la wa darara addararu la yuzalu bid darari ba a gudda wahala da wahala an gane wannan ko in ya kasance wanda za a ɗiba jini ne zai kai ga shi samu rashin lafiya irin ta wancan shi ma ba za a ɗibi na jini ba to rashin lafiyar da ka sa a ɗibi jinin wani a samu wani sun yi bayanin ta da yawa kuma an san wannan aikin likitoci na ba aikin muna ba ko in jini ya zuba da yawa kwarai kwarai da gaske kamar ga mace ta samu haihuwa ana ɗiba jini ana ce ana bukatar jini haka nan kuma mutum wanda ya kasance samu rashin lafiya kwarai jini ne ya kare ana cewa ana bukata jini to irin ne waɗanda suna da yawa to lokacin da an ka ce ana bukata jini to babu wani abu wanda ka isuwa banda jinin nan jinin nan ɗaya za isuwa wannan wurin babu wani magani wanda za a amfani da shi ba irin giya ba ce ita giya akwai wani magani wanda ba ita ba amma nan babu wani magani wanda ba shi ba bisa ga wannan maluma suka ce to bisa ga haka ana ɗaya jinin wani a sama wani da shi da ɗin wanda za a ɗiba jini ne da yarda ta tabarru'i yayi ba sai su waye ba dan ba a sai da jini ya zan yayi tabarru'i don Allah zai ba suwa ba sai suwa zai ba haram na sai da jini dan jini na jisa na an kiyaye da wannan to bisa ga wannan babu komi an samu a ɗibi jinin wani a samu wani shi kuma da za a samu jinin nan lalle su ci su auna bai da jinin kuma jinin ɗaya ka magani in an ka sami jinin nan zai amfane shi to wannan za a yi sannan kuma kafin a ɗebi jinin sai an samu lalle haƙiƙa bayani daga likita na cewa lalle haƙiƙa jinin da za a ɗiba zai amfani wanda za a sa shi kuma ba zai cuta wanda an ka ɗebi jinin gare shi ba sannan za a sannan za a wannan aiki sannan kuma likitan nan shi kasance musulmi in ba samu musulmi ba wannan ko kafiri ana samu likita shi ba da irin wannan bayani a samu irin wannan bayani gare shi kuma an samu a ɗebi jinin a sa bisa ga wannan maluma suka ta akan cewa wannan lalura ce wanda ya kasance ɗiba jinin nan ya tabbata da dalili ƙadi'i shine alƙur'ani ko kuma ya halatta a ɗibi jinin nan da dalili ƙadi'i shine alƙur'ani illa matsurtu ilaihi sai ku abin da kun kai bukata gare shi wa qaffa sallalakum ma harama alaikum Allah ya yi muku bayanin dukkanin abin da haramta muku sai fa inda bukata ta kama bisa ga idirari wannan kama muharramun alaikum ko samu kai muhani da shi to bisa ga wannan nan an samu amfani da jini daga riba daga wani a samu wani to mutahi walau min samakin jinin nan kuma koda na kifi ne to da mu samaki jisun amma sama samaku dahirun kullu hayyin dahirun to jini ne ci a ya zo cikin mu da wani imamu na maliki kina cewa watan kullu dami haramun dukkanin jini haram na kullum da mai haramun dukkanin jini haram na don haka ce walomin samakin ko da na kihi ne wannan domin shi ke da kauli na kadisi a shekin ko wani jini eh haka nan ne ko wani jini ko wani jini amma banda na ko na kifi banda na kifi banda na kuje ta ce kai walomin samakin wasu babin ko da ko jinin nan na kifi na ko kuma jinin nan na kuje na najisa ne amma wannan ya kawo lau ila hilafin masabiyin lau kina kawo ta ce shiru bi lau ila hilafin masabiyin wannan domin shi da kauli na qadisi radiyallahu anhu wanda ya kasance kuma shine zabi na ibn arabi ibn arabi ya zabi wannan kauli yace abin da sa ai shi kihi ana ce mata ce ne tunda ana ce mata ce ne a shekarar jini na zahiri in ya mutu ai jinin na ciki ne ko bai ciki shi an ciki ko ashe kenan tunda ana cin matacce ne ashe jini ne ɗahiri na kenan to mutai wasauda'un wasauda'un wallo min samakin wazu babin ko da ko daga kuje na shi ko kuje mun yi bayani cewa inda mun ka hito mun ka ce asalin shi kuje bai da jini na kali ne shi ka ɗebo shi shi kai cha tsotso shi shi kai gauni wallo min samakin wazu babin wasauda'un haka nan shi ma sauda'un watan kumallo bakin kumallo an ce shi kuma watan kuma lonan da ke hito cikin ma'ida jana jajen kwarai da gaske kamar jini wanda ya kasance damon abidun kamar jini wanda ya kasance farantaccen jini haka yake shi sau da'u to shi sau da'u na jisa ne madu na jisin haka nan kuma haudi na najisa duk abin da kasance watan aka kone mu ba a nan haramar akali duk abin da an ka haramtar da ci ne ko kuma gayaɗi ne ko kuma ƙasa ne to wannan haɓɗin nasu najisa ne ramadun najisi najisun amma wannan a mashayar musannifu rahimahullahu ala gairin mashuri ya ta da abin da ba mashuri ba wa ajahul aqwal bi tahara wa fil ramadi wa fil ramadi wa duhan rahasu wa ajahul aqwal bi tahara fi fi tattalin insani hatta kafara wa fil ramadi wa duhan rahasu maluma sun yi rangwame ga hayaki sun yi rangwame kuma ga habdi don haka ce wara ma da najisin wadu hanuhu da hayaki ne dukkanin wannan najisa ne sani wa baulun wa adiratun min adamiyin wa baulun wa baulun hitsari wa adiratun da gayadi min adamiyin na ɗan adam wa muharramal akali da abinda an ka haramta da ci duk wannan najisa na wa makaruhihi haka na abinda an haramta da ci da hitsari ne daga yin hidun na gisa ne babba wani mu'azirtu min adami alhamdulillah wa salatu wa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam